أما بعد السلام عليكم ورحمة wa وبركاته Allah ta'ala ya kawo mu majalisi na biyar a cikin majalisai da muke gabatarwa nan musamman a cikin karatu na musamman da ake yi a cikin wannan littafi na lalibu li'inni bai da tartibi wal fawzawiyya na babban malami a shekul doktor abdulaziz muhammad ali sadhan hafizahullah muna cikin alfawdawiyyatu fil mawa'id rashin tsari a alƙawarra mala yace ba'dhum yata'ammadu fi ja'li awqati mawa'idihi tatadarabu ma'a masaliha ahamma wani da gangan sai ya sanya alƙawarin da zai ma wani ya zama sun ci wannan alkawarin ya ci karu ma'a masaliha a hamma tare da wasu abubuwan sa waɗanda suka fi mahimmanci kabizul walidai ne kamar kyautata wa iyaye bi hawa hawaija lahuma ta hanyar biya musu bukatun su fi zalikal waqti a wannan lokacin qad yasiqu waqtul walidaini a ahadihima ta yadda zai zama lokacin ɗaya daga cikin iyayen ko duka iyayen biyu sai zama ya kuntata bi ta'khiri qada'i tilka alhajati an waqtiha ta yadda ba zai iya biyan wannan bukatar a lokacin ta mutum ya san daidai lokacin da yake ma mahaifinka ko mahaifiyarsa wani abu to bai kamata ya sanya ma wani alkawari a wannan lokacin ba domin wannan lokacin nasu ya waje bai tsare musu shi to kai ya ba wani shi ko ya sama wani ya ce za mu haɗa a lokaci kaza بعضهم يجعل a تتضارب مع hururi, hili, لدرس muhimmi. wani yakan yi ba wani alkawari ya ya alkawari da wani lokacin da ya zama ya ci karo da lokacin zuwa makarantarsa zai halarci wani darasi a makaranta mai mahimmanci au muhadaratin muhimma ko kuma a kota muhadara mai matukar mahimmanci sai kuma ya samu wani alkawari a wannan lokaci kagan nan ba tsari ba'dhum ya'idu al-akharin bi ashwa'iyyati sannan za a samu wani shi kuma yana ma mutane alkawari bi ashwa'iyyatin da rashin tsari kawai harigidu bargazai ثم يفاجأ بموعدين أو ثلاثة في وقت واحد سيكو يوائد يليتيك يعني أمش أفكي يا يألقى الرابيكو أكو ألوك تيلايا ناغبا وقم سنة فإسنا تيوى ليس من مقدور المرء أن يخدم سيدين في وقت واحد ليس من مقدور المرء أن يخدم سيدين في وقت واحد ذي هو متنى زميتي ذي يمان masu gidansa guda biyu hidima a lokaci ɗaya ba zai yi ba alƙawari uku a lokaci ɗaya shine abin da na faɗi ina jin a majalisi na hudu ko na uku malami a gayyace shi muhadara kuma diya ansa guda hudu guda biyar wani har goma fayyuhridu nafsahu wa ghayruhu ya ta ma kansa kuma ya ta ma wani sababu قد يتسبب Bajar, إدخال a والغيظ zai iya zama sanadin sanya ma mutane takura da kuma fushi a wani lokacin bi sababi irbakin mawudai ne saboda ya cakuɗa alƙawarra guda biyu bi ajilin ta yadda ƙila in yana son ya je biya wancan ya cika wancan alkawan to sai ya cika wata ya jinkirta wancan aw ikhlasi mawa'idihim ko kuma kwata kwata ma ya saba musu duna sabiqi ikhbarin ba tare da ya ba su labari da ya gabata cewa ba zan samu damar zuwa ba aw husni i'tizari ko kuma ya nemi uzurin su da kyautatawa bi tahsini mawa'idihim in amkana ta yadda zai kyautata wannan alƙawuran nasu in yayo misali kamar ya faɗa musu magana mai daɗi ya ce don Allah su yi haƙuri amma in sha Allah an samu wata dama nan gaba zai zo ba wannan kawai sai ya ƙi zuwa wala shakka wala rai mana yace babu kokonto babu makawa anna sababa ihrajihi li nafsihi lalle sababin da ya jawo ya kuntata ma kansa wal akharin da wasunsu da wasunsa huwa al fawdawiyyatu wa adam at tartib fi zalika kulli shine rashin tsari gabaki daya shine ya jawo rana asaba karfe tara misali na ce zan zo nan za a yi karatun wannan littafin sai wasu kuma su gayyace ni ranar asabar yau din nan kuma amsa musu gani yanzu karfe biyu da wani abu ban gama ba kuma na wasu alkawari na ce zan ga ba zai yi وإليك رعاك الله شيئا من أثر الترتيب في مواعيد طالب العلم gashi nan ya kai ɗalibin ilimi Allah ya ci gaba da kula da kai zan ambata maka tasirin tsari na alƙawurra a rayuwar ɗalibin ilimi wa shay'an min alwasa'il mu'inati alayhi sannan zan ambata maka wani abu da yake taimakawa na hanyoyin da suke taimakawa a game da tsara alƙawari wa ƙabla zalika yuqal kafin haka dai bari mu faɗa maka kai innal wafa'a bil ahdi min akhlaqil anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alayhi cika alƙawari Nabi'a ce ta annabawan Allah Allah ƙara yadda da su da aminci وقد ذكر الله ذلك في كتابه في مره أنبيائه عليهم الصلاة Allah ya ambaci haka a wajen. bai a cikin littafinsa wajen yaban annabawansa mazkur fil kitabi isma'il ka ambata a cikin alkur'ani labarin annabi isma'ilu alaihi salam ya yake innahu kana sadiqal wa'd annabi isma'il ya kasance mai gaskiya alkawari wa kana rasulan nabiyya kuma annabi isma'il ya kasance manzon Allah kuma annabin Allah ku duba wannan yaban innahu kana sadiqal wa'd mai gaskiyar alƙawari in ya maka ebi eh, a'a mu suna ba da labari wallahu a'lam bi sihhatir riwaya irin hikayoyin nan ne cewa annabi Isma'il ya taba alƙawari za su haɗu da wani a wani waje sai da ya kwana arba'in. yana jiran shi bai wajen ba haka malaman tafsiri suke ambatawa a ƙarƙashin wannan aya Allahu a'lam bi sihhati riwaya ko ta inganta ko bata inganta ba dai akwai wani abu da ya kama da wannan a rayuwar annabawa kai ba annabawa ba ma akwai samau'al as-samau'al dai daga cikin mawaka na jahiliyya kuma mai hikima ba hude. haka yake da rukun alkawari kuma ba musulmi ba cikin abin da suke ba da labari nashi na siffar shi akwai wannan shi ma ya taɓa yin irin wannan alkawarin da aka ba da labarin cewa annabi ismail alaihissalam ya yi ya tsare to samau alu shi ma an kamanta shi da irin wannan wal ajabu abun mamaki anna ahlal jahiliya kun ji ku mutanen jahiliyya kafin zuwan musulunci kanu yu'azzimuna sha'anal wa'di sun kasance suna girmama lamarin alƙawari wa min shawahidi dalika daga cin abin da ke shaida game da haka qawlu auf ibn nu'man fil jahiliyyati al maganar da ɗaya daga cikin mutanen jahiliya da ake ci masa auf ibn nu'man wanda ya kasance a zamanin jahiliyar jahilci bakan jahiliya yake cewa la an yamuta ar-rajulu atasha gara mutum ya mutu da kishi khayrun lahu min an kuna mikhlafan li maw'idi shi yafi alkhairi a gare shi da a ce ya zama mai saba alkawari a jahiliya bai ke faɗin wannan magana kafin zuwan musulunci ai na ja mana baiti dazina na na na na na na na uku wa'adta wa kana al-khulfu minka tajiyatan mawa'id uqubin akhahu bi shine in sun tashi sai su karin magana an ga wani mutum mai saba alƙawari sai a ce kana fulanu akhlafa lil wa'd min uqubin shi wa na saba alƙawari a wajensa kaman uqubi mummunar ɗabi'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ta a cikin sufofin munafikai saba alƙawari yana cikin sufofin munafikai a cikin hadisai ba ɗaya ba ba biyu ba wa bi kulli hal ma ne yace duk da kowane yanayi ake ciki fa talibul ilmi min awlan nas bi luzumi tilka al ɗalibin ilimi shi ya fi cancanta ya lazumci wannan sifar ta tsara alƙawari wa zalika ni umurin kathira saboda dalilai masu yawa min hada atullahi ta'ala in yi haka Allah ya mabiyayya wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula hmm? kaga umarni kuma wannan talaba talaba wujudin ku cika alƙawari domin alƙawari a wajen Allah abin tambaya naira na gobe alkiyama wattakhalluqu bi akhlaqil anbiya'i sannan kuma dabi'antuwa ne da dabi'ar annabawa wa an'amu wa akramu bihim wa bi akhlaqihim wattakhalluqu bi wa an'amu sannan kuma wannan shine ku cancantuwa mutum ya zama ya mu'imtu ya karamtu da ɗabi'unsu shi ɗalibin ilimi walhazabu min alwuqu'i fi ziddiha sannan kuma akwai gargadi a game da abkawa cikin saba ma sifofin annabawa min ikhlasil mawa'id kaman saba alqawra fadhalika min sifatil munafiqin kama sabata anhu sallallahu alaihi wa sallam saba alƙawari na ɗaya daga cikin sufofin munafikai kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiki salat idza qala kaza wa idza wa'ada akhla, wa idza atumina khal a wata riwaya wa idza khafa fajar sufofin munafiki wa minha daga ciki wa huwa shahidu fi hadha al shine abin da yake shaida a nan wurin anna tartiba talibin ilmi lallai tsara wadda ɗalibin ilimi zai yi auqatihi ga lokutansa wa ta'zimi shu'umihi da kuma tsara al'amuransa wa umurihi da ayyukansa yu'inuhu ala taqsimi mawa'idihi shi zai taimaka masa wajen kakkata alƙawurransa wallahi muna yara akwai wani dattijo baban malamin mu ne a nan garin tun da aikin alheri ne ma bari faɗe shi ko addu'a ma mashi dr abdulrahman mora baban malamin mu malam ja'ashir jafar mora da littafin shi yana da jota yana da yana da biyari in kuka zo gayyata shi sai ya ɗauko wannan littafin yana zaune a falon shi zai ɗauko littafin da ke duba da kanshi sai ya ce muku a a a ai wannan lokaci da kuka nema akwai wani sirriga ya kai shekara wajen tamanin a lokacin tamanin da wani abu zai ɗauko littafin shaidu ba. kaga ku tsohon ambasada ne ya yi ambasada ina jin tun zamanin saddauna tun zamanin saddauna ya ambasada sai ko littafin shi duba wannan wannan da yare mu fakira ba duba sai ce ku yi haƙuri ko ku abin naku akwai wani lokaci ko za a daga ko kuma dama lokaci ku kuke shi kuke neman ya sa lokaci sai a yi sabon tsari mutum ya zauna har ya koma ga Allah ba da hakkin wani a kansa wa fil waqti nafsihi sannan a daidai wannan lokacin kuma in yi tsari yustahkilu alaihi wafa'a bi bikin mawa'i zai sauƙaƙa masa cika waɗannan al'awurran alƙawurran kullum fi makanihi wa zamani kowane alƙawarin zai sa shi a lokacinsa da kuma wurinsa da inda ya cancanta a yi shi shi kenan ka huta ومما يعين على ترتيب المواعيد بعد فضل الله تعالى daga cin abin da ke taimaka ma mutum wajen cika alƙawurra bayan falalar da Allah zai ma mutum ta ya zama a zuciyar shi yana da damuwar ya taɓa alƙawarin kitabatu tilkal mawa'id fi warqatil hujjo ya zama yana da wata takarda da yake rubuta alƙawurra Auti tijillin kha ko ya zama yana da wani diyari da zai bashi na daban domin tsara waɗannan alƙawar wa ya zai yi kyau idan kanan mawa'idu muhimman hmm? idan wannan alƙawarin yana da matuƙar muhimmanci au aidal ajili ko kuma zai zama bayan wani lokaci ne an yu'allika tilka alwaraqata fi makanin baridin fi maktabatihi mutum ya sa takardar nan ya aje ta inda zai ganin ta kamar idan akwai wani abu da kake dubawa ko da yaushe to ka makala takarda a jikin wannan abu kamar madubi madubi wani a rana sai duba madubi so goma ko ya ga yadda ya fito fes to sai ka makala takarda a kusa da madubi idan kana da wata takarda ce da kake duba kamar ta lokutan sallah to sai ka makala ta ko kuma kalanda da kake duba kwanan wata sai ka makala wannan takarda a wajen Ki ki yi mutum ya sa a library sa wajen karatun sa. aw ghayriha ko makamancin haka li yakuna zalika almaw'idu mathilan amamahu domin wannan alkawarin ya zama gashi nan kullun yana fito masa falo-falo yana ganin sa a gaban shi kaga ba zai saba a istianatu bi wata'il al-tiqniyati al-hadisa babu yafi kuma yanzu mutun ya amfani da waɗannan kafafa da ake da su hanyoyin da ake da su na na'urorin zamani ka jihazil jawwal kaman na'ura ta a alladhi yatazammanu baramija wadda ta kunshi program ko application للتذكير بالمواعيد دومن تنام متن القورر ديني akwai su nan kala-kala mutum ya rubuta ya sa alama to daidai wannan lokacin da ya sa kawai sai ta mashi ala sai ya gani ya fito a kan sikirin ɗinsa yana gani an yatluba min sahibin maw'idi ko ya nema a wajen wanda ya alkawarin da shi idza kana wa'duhu ba'idal ajl idan ya can da na fassara na ce bu'ai da ba'i na karanta na ce bu'ai da ba'i da ne can ba idza kana al-maw'id muhimman aw ba'id al-ajal fi na ce bu'ida ba'idan wa haka nan ma idza kana wa'duhu ba'id al idan ya kasance ajalin na da nisa an yushirahu bil maw'id al-muttafaq alayhi qabla waqtihi sai ce don Allah ka rika tana mu kafin lokacin karka namun mu bi muddatin kafiya ya bashi lokaci cikakke hatta la yartabi bi umurin ukhra ta yadda ba zai zama ya shiga cikin wasu al'amuran na daban ba Sa'ibu alaihi alwafa'a bil wa'd al ta yadda zai mishi wahala ya zama ya kasa cika wannan alkawarin wanda ya gabata kaga wannan tsari ko mutum ya rubuta a littafi ko ya rubuta a takarda ya makala a wani wajen da ya fi zuwa ya kalla ko ya sa a wayarsa ko kuma ya ce ma wanda suka yi alkawarin ya rika tuna mushi mun gani akan yi haka da yawa misali mutane sun gayyace ka yayin ɗalibai ko irin wannan gayyata sai mutum ya ce to da Allah su rika tuna mushi ko ana sauran kwana uku ku tuna mu to duk wannan tsari da za ka yi ka fitar da kanka ka rayu rayuwa mai kyau a duniya ba ka da tashin hankali mutane ba su zargin ka sannan kuma ka kubuta wajen Allah ta'ala al-maktabatu bayna al-fawdawiyyati wat-tartib sai tsara littafai kuma idan aka ce maktaba kan wani da ta ce mutum ya tara littafai cikin masallacin nan in littafai goma kake da su maktaba kake yi mana wajen da ka tara littafanka kake karatu shi ne ake cimshi al-maktabatu littafanka ko suna da yawa ko ba su da yawa to maktabar ka ce hmm? to al-maktabatu bain al-fawdawiyyati wat-tartib tsara littafai a tsakanin tsari da kuma rashin tsari wajen aje littafai tsakanin tsari da rashin tsari min asari yake daga cikin tsarin daga cikin alamomi na rashin tsari fi sha'anin maktaba a al'amarin wajen ajalin tafai wa adamin inayati bi tartibiha ma yali da kuma rashin tsara littafanka ko littafanki ga ababen da za a lissafa sai ko wannan me yaji na farko zahabu waqtin kaseerin fil bahth an mu mu'ayyan min maktabati mutum ya ballata fansa barkazai in yana neman littafi kwara ɗaya, to sai ya dau lokaci mai tsawo yana nema musamman in suka fara yawa thumma idza asura alayhi sannan idan ya tintibe da littafin ya gano shi wa qadana minhu muradahu sannan ya biya bukatar shi da littafin wahtaja ilayhi ba'da muddati sannan bayan wani lokaci kuma yazo yana bukatar littafin faqad yu'awid al-bahth anhu marratan ukhra bi waqtin kasabiqihi ya taki shan wahalar neman littafin kamar yadda ya neme shi da saboda ba tsari wahalun majarrad shi yasa da wuya in littafan mutum suka yawa ko tashi bai da ta taba mishi littafan shi kwarai da gaske ko 'ya'yan shi saboda zai iya wasu canza ma littafin da ya canza wajen da ya ajiye shi su kuma su zo su ɗauka su kuma iyalai da yawa cikin su mata akwai canji ba su san yau su zo su ga wannan abin a nan wajen ya daɗe to sun fi so wai a tsari gobe su zo su mai da shi na shi yasa zai wuya ka shiga ɗakin mace musamman inda yalwa ka ga ɗakin jiya da woma wai sun faɗa mu mata suna faɗa mu wai alama ce ta ƙazanta mace a ce ta aje gado a nan ɓangaren waye watanni ba ta juya shi ya dawo nan ba akwai damuwa an samu ƙazanta wai nau'i ne na ƙazanta to shi kuma littafi ba a mashi haka in ka aje littafinka a nan wajen bayan shekara goma kana tsammani inda kai mai karatu ne ka zo ka tarar da shi a wajen da ka aje shi shi ya yasa a yi maktabatul amma public library suke da dokoki masu tsanani kuma ake bibiya dukkan wani wanda ya zo library ya karatu in ka gama da littafi sun fi son ka zo ka aje musu a gaban su liberians din sai su je su aje shi inda ya cancanta a aji saboda kowane littafi da lambar akwai kuma shelf inda aka aje shi to kai kuma sai ka je ka ɗauko ba rukunin da yake ka je ka aje shi ba kaga ka haifar da matsala amma in ka dawo musu da shi su sun san inda za su je su ɗauka inda za su je su mai da shi sun san inda ka je ka ɗauko shi saboda an koya musu kula da laibarin a kan shi suka yi tirena to kakka zama a laibarin ka a dakin karatun ka wajen da kake aje karatu littafai kana da hargidu. za ka sha wahala malam jamilu mun ba ku wannan labarin akan kaina malam jamilu ya kama wannan littafin ina jin yaushe ne ya ce da Allah yana ana son a daura shi na dai mishi dai kwalo-kwalo haka ban san yi. to ya dai ban littafin ya tafi dama na faɗa mishi na ta ina da shi to amma Allah ya sani na daɗe da karanta littafin amma cikin ikon Allah ina zuwa kawai ina shiga da yadda na je sai na na shi kan tebur ga yana kunga kwafi sai na aje shi kan tebur sai na tafi suna zuwa kawai sai na zaro <laughs> to kaga shi ne wannan قد يشتري بعض الكوهلم أبنا مرة أخرى بوقت بوقت كسابقه يقاتل لوكشي كما إن يدي يقاتل وانتل لوكشي وهلم جرا دمك من تنهك هذه wa kan yashtari ba'd al-kutubi marratayn aw thalathan irin wannan sai ya jawo maka ka sai littafi iri daya kuma ba kuɗi kake da shi ba uku ko so kawai da an zo ka ga littafi saboda baka karatu na farko dama ba karatun kake ba kawai dan ka sannan kuma ka je ka aje shi so da kada ka ga littafin shi kenan sai ka je ka siya akwai littafi ana siyan kwafi kwafi daga cikin abin da ke sa ka ce kwafi kala-kala na littafi ikhtilafun nusakh ikhtilafun matba'at ka sai littafi misali bari buga mana misali ka sai littafin madarijus taliki shekaru goma sha biyar da suka wuce ko ashirin ta hakikin babban malami muhakkiki ashir muhammad hamid fiqai kusan shi ya fara ta hakikin littafin shi ya fara fitowa da shi ya yi ta hakikinsa ya fitar da shi a jubiyi uku sai ya kastiya to yanzu akwai ta hakikin a shek mashuwa alu salman hafizahullah ya yi shi na gani ya wajen mujallabi goma kuma ta hakikin shi dama littafi ne mai cin gashin kansa to kaga ba laifi ko kuma abu ne ma mai kyau akwai wanda kuma za a ce mishi tilas ne ma kana da wadata malami ne kai ne bincike to sai ka je ka nemi wannan ka kaga kana da littafi daya littafi daya ne amma kuma akwai bambance-bambance to kaga wannan ba laifi bane amma haka nan kawai ka ga wannan eh, ɗalibu ne mai na tartibi wal fawdawiyya shine dai ka manta kana da shi saboda rashin tsari sai kuma ka je masallacin juma'an ɗanja jiya sai ka sake ganin wani ya ah, ga littafi mai kyau sai ka sake siyo shi ka je ka siyo gobe kuma bayan sati bayan wata biyu sai ka je kofar doka hmm? ko ka je kurmi wani ka je kurmi kaso kurmi a Kano kawai sai ka ga shi talibul ilmi na tartibi wal fawdawiyya ashe kai ne fawdawiyyun din sai ka ce ga wani littafi mai kyau sai ka sake siyowa rashin tsari قد يتأخر عن بحث موضوع قراءة أو كتابة mutum zai iya jinkiri wajen binciken wani mawdu'i wani topic a karatu ko a rubutawa lizannin ya adama wujudin kitabin maksudi inda saboda yana tsammanin zai da littafin da zai je ya ga wannan matsala ashe yana nan a cikin ɗakinsa kal'isi bai da'i ya kuru hazzama wal ma'u bai da zuhuri ha mahamudu hakunin ya ɗigo ruwa a bayansa amma kishi zai kashe shi bainamar kitabu fi mutana wani ya bihi nau'in ya bitirci alhali littafin cikin sauƙi za ka jawo shi da hannunka da ka ba tsari mahimmanci wa kad ya kunu ta hassada a laihi munzu zamanin tsawilin fi maktabati zai iya yiwa ma littafin ya daɗe yana ta kuka a cikin ɗakin karatunka Lakin لكن كل ذلك بسبب الفوضوية في عدم bi بمكتبته amma saboda tsananin rashin آل da library ya zama baka ma san inda littafin yake ba karshe sai kai hukunci ka ce ai ba baka da littafin alhali kana da shi kana da shi shi yasa tsara maktaba na cikin abin da ke taimakon ɗalibin ilimi in littafanka sun yi yawa sun ƙara yawa to ka riƙa ware ma kanka lokaci kawai wata rana ka ware wani guda ko yi yini biyu kawai na ƙara bibiyar yadda maktabaka take ka tabbatar da littafanka suna kan tsari nan littafan usulul fiqh ne to su ka sa su a nan wannan littafan hadisi ne littafan hadisin ma kala kala shuruh mutun sunan sihah matani mu'jamat garibul hadith duk kowanne kamata tsari littafan tarihi siya su ma ka sa su akan tsari littafan fikihu ka sa su akan tsari fikihu bil adilla alfikihu bil adilla alfikihu alal mazahib kowace mazhaba ma ka ware mata littafanta wannan janibin littafan malikiyya ne wancan janibin littafan shafi'iyya ne wancan janibin littafan zahiriyya ne wancan janibin littafan hanabila eh? waɗannan kuma littafai ne da aka rubuta su bil adilla wannan kuma abin da ake tumshi alfiqhul muqarrar ka tsara su ka fitar da kowanne duk littafin da kake nema duk binciken da kake ba za ka ƙashan wahala wa idza kana zalika kadhalika idan wannan ya zama kamar yadda yake faharis saddadallahu aqwalaka wa arshada af'alak Allah kai kokari ina maka addu'a Allah ya daidaita maganganunka kuma ya shirye ayyukanka ala tartibi maktabatik a wajen tsara ɗakin karatunka litazula tilka aljuhudul muhaddara do ko almuhdara domin wannan wahalhalin da kake yin su kake zubar da karfinka kawai a banza ya gushe fi rairi mahalliha alhali ba a ba su ba ba dalilin wannan wahala min basli juhdin yumkinu tawfiru kaje kana bada wani kokarin da zaka iya rike ka sai a wani abin ka tashi wa zahabi waqtin yumkin sannan kana bata lokaci ka bashi ya tafi alhali ya kamata ka tsara wannan lokacin wa infaqi malin yumkin dikhabuhu sannan kuma ka je kana aiwatar zubar da dukiyarka ka siyo littafin da baka da bukatar sa alhali da kana da tsari sai dai ka je ka sai wani wanda littafin wannan kudin zaka iya aje ka? na faɗa mana cewa ba aibi bane ka sai littafai da yawa kana daya duk sunansa daya amma ne ya zama akwai fa'idar da ta sa ka siya fa'ida ce ta ilimi ba laifi cikin waɗanda ake lizumta musu su zama suna da kwafis, da yawa na littafi ɗaya akwai masu malaman jami'a masu duba eh, abin nan research buhus na ɗalibai kwarai da gaske in ban da zuwan shamila yanzu nan da ake yi eh? amma da malaman da sai ka samu yana da kwafi na fatul bari ya kai goma kala daban-daban saboda duk ɗalibin da zai kawo masa binciken shi ya ce ai al'imamu ibn hajar ya faɗa a cikin Fathul bari mujalladi kaza shafi na kaza to ai dama zai faɗi wace maktaba ce wace matba'a ce to shi kuma sai zama dama yana da wannan matba'a da kuma tarihi wato kwanan watan da aka buga wannan littafi sai kawai je ya ɗauko domin ya tabbatar da abin da ɗalibin nan ya faɗa a cikin bincikensa haka yake a cikin Fathul bari bai yi ma ibn hajar ƙarya ba to wannan ba laifi amma kana fama da yan littafanka ba buƙatar ka je ka sayi littafi kwafi biyu iri ɗaya alhali kana da buƙatar abin nan kana da buƙatar wani littafin daban ka je ka sayi wani kwafin da ka je ka sayi wani littafin daban ba ka tara iri ɗaya kwafi da yawa ba mun gane wa min tuhuki tartibil maktaba daga cin hanyar da ake bi a tsara ɗakin karatu تقسيمها على حسب الفنون العلمية تقسيما إجماليا ثم تفصيليا kun ga wannan ka tsara ɗakin karatunka littafanka gwaggwadon fannonin ilimi ka fara da a taqsimul ijmali me a taqsimul ijmali yanzu kawai sai ka ce sai ka ware nan sai ka ce alqur'anu wa ulumuhu alƙo'an wa ulumu to sai ka ware ismin tafsir ga shi kuma wannan dillitafin tafsiri in ka ga dama kuma a tafsirin ma sai ka a tafsiru bil ma'asu ka ga tsabari zai faɗo na tafsirin ibn abi hatim zai faɗo na tafsirin abdurrazzaq sanani zai faɗo na tafsirin ibn kafir zai faɗo ibn abi hatim na faɗe shi ko zai faɗo na. sannan sai ka kawo at-tafsirul fiqhi misali kaga zaka sa qurtubi ana zaka sa ibn al-arabi ana zaka sa al-jassat a wajen duk za su faɗo na sannan at-tafsirul lughawi kaga zaka kawo tafsirin Abu Hayyan Abu Hayyan al-Andalusi zaka kawo tafsirin Kashaf na Zamakhshari za ka sa shi a wajen duk waɗannan tafsirai ne da suke aka tsara su akan tsari na lura duk za ka ga tafsirai nan na aƙida su ma irin su tafsirul karimin rahman na na al'alamatu sa'adi da makamantansu sai ka sa su Ku kaga ijmaliyyan kuma tafsiliyyan fa masalan ilmu tafsir kun gani ko misali kaman ilimin tafsir ba'da ma yukhassisu lahu ruknan muayyana bayan ka ware masa wani rukuni na daban ke bantacce yabda'u bi wad'i kutubi tafsir to daga nan sai ka fara sa littafan tafsiri ثم ما يتعلق بعلم القراءات hukunci ko sannan sai ilmul qira'at kuma mafi asbabin nuzul sannan asbabun nuzul wa kullama aksara taqsim at-tafsili kullama sa wa kullama aksara taqsim at-tafsiliya kullama sahula alayhi al-wusul ila muradihi ma tawfir juhd wa duk lokacin da ka yawaita kakkata ƙananan kakkatawa to daidai lokacin zai yi maka sauki duk abin da kake nema ka same shi cikin sauki na littafi kwarai sannan kuma a daidai wannan lokacin ba za ka sha wahala ba sannan kuma a daidai wannan lokacin ba za ka je kana da wani littafin ka sake siyo irin shi ba musamman littafan da suke ƙanana an fi musu irin wannan in dai ba kyauta wani zai sake baka ba sai ba bukatar kai ta tara littafi ɗaya ومثل ذلك أيضا كتب الفقه كما مثال التفن فقه يرتبها على حسب مذاهبها مذاهب أصحابها كيف سارة تزوجا مذهبا ولن تقر تاسو ثم يرتب الكتب والرسائل الفقهية المنثورة على حسب مضامينها فننكم إذن أقول التفن فقه da aka rubuta waɗanda suke almansura waɗanda suke a wawwatsa daban-daban akan wasu fannona kamar yanzu misali saudi arabia tana ba binciken ɗalibai muhimmanci musamman daga masa zuwa fihaji da wuya ka ga ɗalibi ya rubuta wani ya yi ɗinsa na masar ko na fihaji a saudi arabia in yi kyau da wuya ka gaba a bugawa ya zama littafi kuma da za a iya saidawa in aka yi sa'a wannan ɗalibin sanadiyyar ma samun wadatar shi kenan daga masar sai ya zama mai kuɗi bahasinsa ya yi kyau to za ka gansu sun yawa yanzu sannan kuma akwai wannan mu'assasatun rajihi mu'assasatun rajihi sulaimanun rajihi wannan mai kudin da ya sadaukar da dukiyarsa to suna wannan aikin sosai duk wani ɗalibi da ya bincike musamman a jami'atul qasim sukan ɗauki nauyin buga littafinsa kuma bugu ne kyau bugu ne kyau sosai fi gayatul jauda to zaka samu wani ya rubuta akan akan musamman sababbin mas'aloli ba sunan da yawa wani ka ya rubuta akan hukuncin ATM card ATM mashin din na kuɗi da mas'alolin da suke da alaƙa da shi na fikir wani kaga ya rubuta akan ayyuka da ake na likitanci operation da ake yi tiyata eh, sojiri kamar wannan eh, al'ustazu doktor eh, muhammad muhtamu shankifi littafinsa ne kyau da ya rubuta na biyan jinsa a kan aljira al'amaliya sojin hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da yi mutum aiki a asibiti a yanka shi da saurin ire-iren waɗannan wasu masail iktisadiyya wasu masail tsibbiyya da makamantansu to irin su kuma sai kai musu tsarin su na daban ka jera su a waje daya fa yaj'alu ma ta'allaku bis salati sawiyan duk littafan da aka rubuta su akan sallah su ma sai ka sa su a wajen su kamar misali littafin mala albani sifatu salatin nabi ka zama kana da al'aslu din mala albani yayi ma sifatu salatin nabi ayyuka uku akwai al'asulu ɗin wanda suka buga shi a mujallade uku akwai wanda ta fi yawo a kwafin da ya fi yawo a hannun mutane sifatu salatin nabi shine na tsakiya sannan akwai kuma muktasar salatin nabi talhi dan karam to sai ka sa sannan misali littafin almajirin a shiq mashhur alqawl almubin fi akhta'i almusalli shi ma sai ka sa shi kamar littafin aka'ul musallin na alminshawi shi ma sai ka sa ana kaga din littafin da suke da alaka da sallah hmm? kamar littafin ahkamu huduris sala na fauzan sai ka sa ana kaga littafin da aka rubuta su akan sallah da ma littafin magabata irin su alwitr na al-imam al-marwazi da sauran ire-iren su qiyamul Lai nasa duk ga tunan sai mutum ya sa su a waje daya da ya zo kawai zabowa zai ya san wannan littafi zai tafi bangaren da suke ko maktaban mutum ta kai girman masallacin nan sau biyar ba zai sha wahalar neman littafi ba saboda ya san inda zai je kuma in ya je ya san zai samu abin da yake ne sun zakati sannan zakka sun siyam sannan azumi sun hajji sun mu'amala duk haka mutum ya tsara kayansu a cikin idan maktaba ce amma yanzu ana yin dalilin bahi idan ka je maktaba ka je laibin to akwai littafi littafai da za ka zo ka tarar an ajiye ko an sa su suma a shelf su ne za su karantar da kai laibin in ka zo ka jawo mujalladi na ɗaya zai nuna maka ga littafan da ake da su da fannoninsu sannan ga inda kake a cikin library nan aiki ne ja wa min tuhuki tartibi aizal daga cikin hanyoyin da ake bi na tsara littafi a library ifradu musannafatil muqsirin min at tasiri. malamin da kasan ya rubuta littafai da yawa Ko ka ware mashi littafan shi ka ware mai bangaren sa yanzu misali zaka iya ware littafan malam zaka iya ware littafan malam ibn taymiyyah to daltafai suna da yawa sai ka sa a waje guda daya majmu'ul fatawa dan utaru bil aqli wal naql al jawab as sahih abin nan at-tarikh al maslul ala shatim ar rasul da sunan din tafan sai ka sa a waje ɗaya misali mala albani rahmatullahi alayh littafan suna da yawa yana cin al-muqsimuna min al-ta'alif silsilatul ahadith as-sahihah سلسلة الأحاديث الضعيفة إغواء الغليل ده ما كمان تنصر ده سيكا ساتو أوجي الايه ابن القيم ينا ده ينا المكسرون في قسالة فنسا لا سنة سومة أبنى إلام المواقعين عن رب العالمين مدارج السالكين طريق الهجرتين وباب السعادتين ودة الصابرين وذخيرة الشاكرين أسرار الصلاة رفع اليدين في الصلاة Hmm? hukumu tariki sala hmm? eh, zabin ma'ad fi hadi da ibad dukkan sasu a waje ɗaya littafin malam ibn qayyim ne saboda yana cin masu yawaita rubutu a wannan zamanin misali wanda suke da rai har yanzu kamar a shek mashhur ka sa littafansa su ma ga su nan ba su da iyaka hmm? sai kai mushi wajen shi na daba misali marigayi a shek bakar yana cin almuksimu da minar ta'ali shi ma sai ka ware masa wajensa wannan duk littafin ashir bakar mun gane ya ibn hazmin yana da littafai da yawa ibn al-munzir yana da littafai da yawa al-awsat eh, al ishraf eh, al-ijma' duk sai ka sa su a wuri guda to haka dai haka ibn hajar yana da littafai da yawa fathul bari kaza kaza tagliqut ta'liq sai ka sa su duk a waje ɗaya shi ne buga ma misali sai ya ce fa yadda alu hukunan khassan li musannafati shekhi islam jamiya kun ga ya faɗi sai ka sa mai ibn taymiya littafansa a waje ɗaya wa hukunan libn al sannan sai ka sa wani rukunin kuma ka sa na ɗalibin sa ibn al wa hukunan lisyuti wani bangaren kuma ka sa al-allamatu shi ma yana cin wanda al-muqsimuna min al-ta'alif wa haka za haka wa ma zukira huna nan fa abin da muka ambata maka mujarrabin ishara ce kawai muna dan nuna maka ne hannunka mai tsanda muke yi ila ahmiyati tartibil maktabati zuwa ga mahimmancin tsara ɗakin karatunka wa ma yahsulu min adami tartib da kuma abin da yake faruwa in ka ki tsari min alfawda na rashin tsari na hargido fi waqti talibil ilmi a wajen a cikin ɗalibanka a matsayinka na ɗalibin ilimi Wa man'ara ومن أراد الزيادة عن العناية بشؤون Maktaba, wanda yake so ya ƙara bincike akan yadda ake kula da lamarin ɗakin karatu fa tafsilu zalika mawjudun fi mazannihi kutubi to inda ake tsammanin a samu wannan an rarrabe shi a cikin littattafai, allati tu'na bi tanzim al-maktabat wa tartibiha wannan da aka rubuta su akan tsayar da ake tsara ɗakin karatu lakin muradi buna sai dai abin nufi na anan ma ya ta'allaku bi ba'd maktabati tulabil ilmi abin da ya rataye da wasu daga cikin ɗakunan karatu na ɗalibi allati yaghlibu alaiha adam tartib wanda mafi rinjayen su ba su da tsari su nake magana kansu amma idan kana so ka koyi yadda ake tsara library to ka je ka karanta littafai da ake yi wanda kaga a nan Najeriya har a jami'a ana karantar da mutane wannan in mutum ya jami'a za a koya mashi wannan eh? Allah shi taimaka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in